بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى بكوام كومي wanda ya kaddara haɗuwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a wannan yammaci na asabar yammaci na goma sha uku ga watan muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha shida ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiyya muna gabatar da darasi ne a cikin littafin al-muqaddimatul izziya li jama'atul azhariya wanda yake wannan shine darasi na hamsin da bakwai a cikin wannan karatu da ake gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke nan kwakwun ko cikin garin mina fatar fadar jihar a darasin mu da ya gabata mun yi magana ne kan farali kaso da yake cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala cewar kason da ke cikin littafin Allah ta'ala da Allah ta'ala ya raba gado da su shine kaso guda shida ko da a sami al ko a sami al ko a sumunu ko a sulusan ko a fulus ko a sulus darasin da ya gabata an yi bayani kan wannan kuma aka rubuta me ake nufi da nasfi aka bayani me ake nufi da rubu'i da sauransu har bayani ya kai mu kan waɗanda suke cin kowanne ɓangare maka karanta masu cin nasfi guda biyar ne asali ma duka mata ne in banda namiji ɗaya wanda yake shine miji sannan muke magana kan masu cin rubu'i masu cin rubu'i mutum biyu ne miji da mata muke magana kan masu cin abin nan sumun masu cin nufin mata ne zalla muke magana kan masu cin afulufan masu cin afulufan mata ne zalla wanda yake a wannan muke magana kan furud guda shida kenan a guda hudu a cikin guda shida kuma a daidai wannan zai nuna maka lalle ilalla musulunci ya baiwa mata kulawa sosai da sosai don duk waɗancan furudun da muka ambata mata ne suke ci sai da har yake a musulunci akwai lokacin da mace za ta ci rabin dukiya baki daya na mahaifinta da ya mutu ya bari wannan ba karamin matsayi bane sama da a cewa mutum zai mutu ya rubuta wasiya in ya mutu a ba ransa ya'yan suna nan ya'yan suna gani amma a ce wai ya ta rubuta wasiya ko ya rubuta wasiya in ya mutu a ba kare ko a ba mage wai wannan shine yanci al'amura ne da suke na su Allah ta lafiya a darasin mu na yau za mu tashi kaso na biyar shine afulu idan aka ce afulu shine ɗaya bisa uku shi ya kira wansat a raba dukiya gida uku a ɗauki kashi ɗaya to wannan ɗayan da aka shi ya kira afulu ɗaya kenan a darasin su waye suke da hurumin cin ɗaya kuma waɗanda ƙa'idoji ake bi kafin su ci fulus ɗin biyu قال رحمه الله وثلث فرض الأم مع فقد الحاجب والاثنتين فصاعدا من ولد الأم ما كان قال رحمه الله وثلث كسو نثلثي معنى دي بس أكو كينا عرب بيك يجرى أكو على وكيكش إذا ما لديك فرض الأم وانا كسوني نقوة دا ذاتك أولا أنت دي ورسو كوري أرتر ترسو idan mutum ya rasu ya bar uwa ko ta rasu ta bar uwa ma faqadul hajib a lokacin babu wani shamaki da zai sha makanci uwa daga fulufi to ka san uwa a anan shine fulufi a kasa dukiya kashi uku a ba uwa kashi daya a lokacin da namiji ya rasu ya bar mahaifiyarsa ko mace ta rasu ta bar mahaifiyarta yanzu anan me ya rabon mahaifiyar shine a fulufi a wannan lokaci ne za ta ci filus idan shi mamacin bai bar alhaji ba shamaki shamaki kuma ne ko ɗa ko ɗa ko jika ta ɓangaren usul kenan ko kuma yan uwa idan mamaci ya rasu bai bar yan uwa ba kwata-kwata ɗaya kenan kuma bai bar 'ya'ya ba bai bar jikoki ba ina ce jikoki ina nufin 'ya'yan ɗa ba ina nufin 'ya'yan 'ya'ya mata ba to a daidai wannan lokaci ka san uwa shine a raba dukiyar gida uku a ba ta kashi ɗaya isa malam ya ce faradul ummi ka ne na